Assalamu alaikum mai saurare barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka wato Mira Hausa Novels. Idan wannan ne zuwan ki ko zuwan ka na farko ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye mu da zarar mun dora. Mun gode. A yau insha Allah za mu karanta muku wani sabon littafi ne mai suna Dr. Muhriz. sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin wannan shahararren littafin ya kunsa. Dr. Muhris babi na farko. Bismillahir Rahmanir Rahim. A hankali ta bude idanuwanta. Tana bin ɗakin da kallo. Yayin da kallonta ya tsaya kan hannunta da ke sakale da trip. Ko shakka babu, asibiti ne. Asibiti ne na masu hannu da shuni irin wanda sai masu gata da galihu ke zuwa. Ba irin ta ba, da kare ma ya fi ta daraja a idon wasu. Waye shishigin kawo ta, san asibitin ba ta ba ce. Ya zama dole ta yi gaggawar tafiya kafin a kawo mata bil da ba za ta iya biya ba a wulakanta ta. Tashi zaune ta yi kan tana tsananin tsara mata. Ta shiga ƙoƙarin fisga drip ɗin Kenana, me kike shirin yi? Matashiyar budurwa ta faɗa tana shigowa da sauri ta kama hannunta. Tana ƙoƙarin dakatar da ita. Rinannin idanuwanta ta ɗago ta kalle ta ta ce, An ta sakina, ke kika kawo ni nan? Ta ɗaga kai sama ta ce, I, wani abin ne, ko na yi laifi yin haka? Ta ƙarasa tana kafe ta da kallo sanin halinta A anti, ba ke yi laifi ba, amma wannan asibiti ta fi ƙarfi na. Don Allah ki mayar da ni asibitin Murtala, can na saba zu. Kallon da ta jefa mata ya sa ta kasa ƙarasawa. Ban san sai yaushe za ki saki jiki da ni ba nana. Ki ɗauke ni tamkar yayarki da kuka fito ciki ɗaya. Kamar yadda na ɗauke ki ƙanwata ta jini. Ko kaɗan ba haka bane ne anti sakina, kawai dai Sai sauran katse ta kawai dai me. Kinga, don Allah ba na son sake jin komai, ko ma ki kwanta kina bukatar hutawa. Ba tare da musu ba ta mayar da kanta kan filo ta kwanta. A ranta tana jinjina girman soyayyar anti na gare ta. Wacce ba su haɗa komai ba, jini ko kaɗan bai tsaga a tsakaninsu ba. Hasali ma ta fi ƙarfinta, amma a da yaushe take ƙoƙarin haɗa kanta da ita. take nuna mata tsantsar ƙauna tamkar ‘yar uwarta ta jini. Bara na je gida na taho miki da abinci, tun ɗazu na so tafiya na jira tashin ki gudun kada ki tafi. Cewar Sakina tana miƙewa. Tamkarsa ce ta bar shi, san ba ta jin cin abinci a halin yanzu. Gudun ɓacin ran ne ya sa ta ce, To, a dawo lafiya, ki kula da kanki please idan kina buƙatar wani abu. Ga waya nan ki kira nurse. Ta amsa da to tana kai dubanta ga telefon ɗin da ke gefenta. Sai a lokacin ta lura da ita. Idanuwanta ta mayar ta rufe tana tuna abin da ya faru da ita ranar yau. Da yi silar kawo ta asibiti hawaye masu zafi ke bin gefen kuncinta. yayin da zuciyarta ke raɗaɗin ciwo tana jin ina ma Allah ya ɗauki rayuwarta ta huta da dukkan baƙin cikin da take fuskanta. San ba ta san daɗin rayuwa ba, ba ta tunanin rayuwarta za ta taɓa daidaita, ta ji daɗi ta yi rayuwa kamar sauran mutane. Har ta koma ga mahalicinta. Duk da cewa bawa baya cire rai ga rahamar Ubangiji, Mota ce baka wulik mai azabar kyau da haɗuwa ta fakin harabar makekin asibitin. Jin tsayuwar mota ya sa ya buɗe idanuwansa da ke limshe ya lula duniyar tunani. Fuskar sassan babu walwala. Da sauri direba ya fito ya buɗe masa murfin motar. Kafarsa ta dama ya fara saukewa ƙasan farfajiyar asibitin sanye take da tsadaddan black shoe cike da kaseta ya fito yana kai dubansa ga agogon da ke ɗaure a wutsiyar hannunsa saki ganin ba ƙaramin makaraye ba ya so matafiya cikin hanzari direban tana take masa baya rike da briefcase ɗin shi mai ɗauke da muhimman takardun shi sun daga bakin kofa yake amsa gaisuwar ma'aikata yayin da mafi yawa daga ciki suke bin shi da kallo suna yaba tsarin shi kama daga kyawun halittarsa zuwa ga suturar da ke jikinsa matashin saurayi ne wanda ba zai gaza shekaru talatin a duniya ba mai cikar zati da hibba fari ne sosai farin da ya haɗu da hutu gami da halitta Allah ya bashi baiwayar kyau ƙwarjini da farin jini wanda babu macen da za ta ɗaura idanuwanta a kansa ba tare da ta ji zuciyarta ta ɗarsu ba. Hatta maza ‘yan uwansa yana matuƙar birge su, suna son mu'amala da shi duk da kasancewarsa mutum ma ba mai son hayaniya ba. Da shiga al'amuran mutane wanda hakan ya sa mutane da dama ke masa kallon mai girman kai. Hanyar da zai sada ka da ofishinsa makil yake da mutane masu hannu da shuni. wanda suke jiran isowar tasa. Ba tare da ya kai dubansa gare su ba, ya ƙarasa ofis ɗinsa ya shiga. Girmansa kaɗai abin kallo ne, ya haɗu iya haɗuwa banda kayan ayyukan likita da ke ciki za ka rantse wani haɗaɗɗen wurin hutawa ne. Komai tsaf sai sanyin AC da ƙamshi ke tashi. Kasancewar kullum yana samun gyara na musamman. mutum ne shi mai tsananin tsafta dama likitoci an san su da tsafta sai dai shi tasa a jini take zama ya kallon tsabtsin kujerunsa direba ya ijiye jakar cike da girmamawa ya fita medical glasses ɗinsa da ke cikin kesi ɗauka ya goge ya saka wanda ya ƙara fito kyawunsa nas ta shigo riƙe da files na feshin da zai duba a ranar ta ijiye a gabansa tana gaishe sa cike da ladabi. Ya amsa ba tare da ya ɗago kai ya kalle ta ba, a tsarinsa baya kallon mace. Yana da matuƙar wuya ya kalli mace sai idan aikinsa ya sa shi duba fuskarta. Shi ma ba tsayawa yake ya kare mahalittar ta kallo ba, da yawa idan ya yi tiritin ko a hanya ya gansu baya gane su. suke ƙoƙarin yi mishi magana ya amsa ba tare da ya gane ba amma lokuta da dama ya fi basarwa tamkar bai ji ba ya umarce ta da ta kira mara lafiya na farko sakina ke ta faman jera kulolin abinci cikin basket tana sauri ta koma wurin nana ta bar ta ita kadai ke ta jiyo muryar mahaifiyarta cikin tsawa A razana ta juya tana kai dubanta gare ta. Tsaye take cikin haɗaɗɗen lace, kallo ɗaya za ka mata kasan tana cikin daula, fuska babu annuri ta ce. Karki ce mun na ne kike shirya wannan abincin. Cikin sanyin murya ta ce, Ki haƙuri momi, fata da lafiya tana ase. Dallar rufe min baki yarinya kamar ta shanye ki. banda komawa baya yaushe zaki zauna kina masa hidima karki manta a ƙarƙashin mu take ita ya dace ta miki hidima ba ke ba ni wallahi tsoro na ma kada ta gurɓata miki tarbiyya za ta sake magana ta katse ta maza ki mayar da abincin nan ki wuce daki. ba inda zaki sake fita ta faɗa tana ficewa kicin ɗin ta koma sama bayan ta gargaɗi direbobin akan kada wanda ya fita da sakina. Masu gadi ta yi wannan ɗinsu kar su bari ta fita. Sanin za ta iya fakar idan ta tafi ce. Sakina tsaye ta yi cikin takaicin halin mahaifiyarta yayin da tausayin na nake ratsa zuciyarta. Sanin ba ta da kowa da zai taimake ta gashi ta kai ta asibiti mai tsada tana gudun abin da zai biyo baya. Ya ilahi ta furta ganin bata da wata mafita. Sun tana duba agogon da ke manna a bangon ɗakin har ta gaji. Ta soma fitar da rai da dawowar sakina. Daman ta san zai yi wuya momi ta barta ta dawo matakar ta san wurinta za ta zo. Ya zama dole ta tarkata ta ta tafi kafin zuwan mamallakin asibitin su wulakanta ta. Abinda ta fi tsana a rayuwarta. sai dai a kullum shi take fuskanta wulaƙanci gami da hantara wurin mutanen da take tare da su sau da yawa takan roƙi Allah ya yi mata baƙin jinin da take tare da shi duba da yadda kowa baya son raɓarta yake nuna mata tsantsar tsana da hantara da kyawu na sa a yi farin jini ko shakka babu kaf ilahirin gidansu babu wanda zai kai ta farin jini sai dai kash duk da kyawun fuska da halittar ta akan bai hana mutane kyamarta ba Turo kofar da aka yi ya katse mata tunani da kallo ta bi matar da ta shigo, wanda daga kayan jikinta zai tabbatar maka nas ce. Ƙirjinta ya shiga dukan uku-uku tana fatan ba kuɗin asibiti suka zo tambaya ba. Baiwar Allah, ba ki ƙarasa biyan balans na kuɗin gado da sauran treatment ba? haɗi da na ganin babban likita. Cewar nas ɗin tana miƙa mata takardar bil. Miyo mai ɗaci ta hiɗiye na tsananin tsoro da fargabar abin da zai biyo baya. Ta karɓi takardar tana bin ta da kallo, zunzurutun kuɗin da ta gani ya sa hanjin cikinta hautsinawa. Ko naira biyar babu a jikinta, kai ko a gida ba ta tunanin tana da kuɗin da suka haura ɗari biyu. ina za ta samu dubu ɗari da za ta biya abin da ta guda kenan shi yasa ta so tafiya tun farko baiwar Allah ke nake jira ina da sauran ayyuka a gabana cewar nas ɗin cike da ƙosawa tana kare ma kayan jikinta kallo san bata yi kalar asibitin ba sun fara aikin ta asibitin bata taɓa ganin mai sutura irin tata ba Cikin sanyin murya ta ce, "Anti don Allah ki taimake ni, ki rufa min asiri, wallahi wacce ta kawo ni ta taba tun ɗazu ta dawo ba, ni kuma ba ni da ko sisi." Wani banzan kallo ta watsa mata ta ce, "Wannan asibitin ya miki kalar na masu neman taimako?" Kada ki raina ma mutane hankali, ki gaggauta biya kafin ki fuskanci mummunan ɓacin rai. Nana cike da tsoro gami da rudu duk da wannan ba shi ne karo na farko tana cin karo da kalamai irin haka ba. Sai dai san ba ta so a wulakanta ta. Ta zara dirib da ke hannunta tana kai gwiwoyin ta kasa ta ce, Don Allah ki taimake ni, wallahi ban san inda zan samu wannan kuɗi ba. Kin san ba ki da ko naira kika yarda aka kawo ki? matsalar ku kenan talakawa ba za ku tsaya matsayin da Allah ya ijiye ku ba so ga ba asibiti na bace balle na ce zan miki lamuni don haka wallahi ki gaggauta biya kafin ki da dakta don Allah ki rufa min asiri na tafi ba tare da sanin kowa ba. Ta faɗa cikin raunin murya hawaye na bunkuncinta. Sista Lami, Dr. Abiola yana jiran ki ɗazu, cewar wata nurse yi bakin ƙofa tana rike da handil. Wallahi wannan ce ke son bata mar lokaci, wai bata da kuɗin biya. Ta faɗa tana nuna nana a wulaƙance. Dariya nurse ɗin ta yi tana kai duban ta ga nana ta ce, ke ma ban abinki, ina za a samu kuɗi a tare da ita, kalli fa kayan jikinta. Shin wa ma ya asandin Tsoha don gaskiya da ni ta tarar a lokacin ko kallo bata ishe ni ba. Don san bata yi kalar asibitin nan ba, ta shi tana mata kallon ƙasƙanci. Na na faruwar hakan ta guda, hawaye ne ke ambaliya saman fuskarta. Ta kasa tsayar da su, cikin tsawa na Sulami ta ce, Ke ba ruwan hawaye zaki ba, ko kukan jini zaki sai kin biya kuɗin mutane zaki bar asibitin nan. Nasara ta kama mata suna cin mutuncinta. Karfe bakwai daidai ya haɗa dukkan sa wuri ɗaya ya ijiye su muhallinsu. Ya shiga ban ɗakin da ke cikin ofis ɗin, ya wanke hannayensa da hand wash ya saka ƙaramin tauli ya goge. ya fito ya buɗe karamar durowan da ke shaƙe da turaruka ya ɗauki kala biyu ya fesa ya gyara zaman nekti ɗinsa kana ya fito daga ofis ɗin idan ka kalle sa za ka rantse shigowarsa kenan asibitin bai wuni yana aiki ba duba da yadda jikinsa yake tsaf hayaniyar da ya ji tana fitowa daga ɗakin ya sa shi tsayawa yana mamakin hayaniyar me A iya sanin shi bai taɓa jin ma'aikatansa na rikici ba. Cikin takunsa na ƙasaita da natsuwa ya nufa ɗakin yana tura ƙofar. Nana na durƙushe a gaban Sinos Lami tana zubar hawaye. Yayin da suka tsaye kanta suna juye mata kwandon rashin mutunci. Shigowarsa ya sa kowannensu yin tsit ta sha jinin jikinta. Sautin kukan na na kaɗai ke tashi wacce sam bata ji shigowarsa ba. Bakin ciki da ke cikin zuciyarta ya cinkushe duk wani kuzari nata. Ko bai faɗa ba, sun san me yake nufi da tsayuwarsa. Naslami ce ta numfasa, cikin kaskantar da kai ta ce sa, Dazu da safe an kawo ta rai hannun Allah muka ji tausayinta muka karɓe su. bayan sun ba da dubu ashirin yanzu na zo karɓar balance ta ce ba ta da kuɗi maganganun lami ya tabbatar mata daktan da take magana ne ya shigo fargaba ta tsinci kanta da shi sam ta kasa ɗago idonta ta kalle sa sai ma ƙara cusa kanta da ta yi cikin ƙafafuwanta tana zubar da hawaye Kallonsa ya kai ga Nana karin farko da ya taɓa kai kallonsa ga mace ba tare da kwakwaran dalili ba. Ya kawar da kansa gefe cikin muryarsa mai cike da natsuwa ya ce, Me dalilin ki na zuwa asibiti baki da kuɗi, sannan firabet ce ba ta gwamnati ba? Cikin muryarta da ta so ma dashewa tsabar kuka ta ce, Ba ni na kawo kaina ba, hasali ma ban san lokacin da aka kawo ni ba. Zan Allah ka taimake ni, ka bar ni na tafi gida, wallahi ba ni da ko naira ɗari biyar da zan bayar. Har lokacin kan tana sunkuye ƙasa, ta kasa ɗago ido da kalle sa. Dr. Muhris, Allah ya yi sa mutum mai tsantsar tausayi, tausayinta ya ji ya kama sa lokaci ɗaya. Me ke damunta? Ya yi tambayar ba tare da ya kai dubansa ga Naslami ba. Cike da ladabi tana sadda kai ta ce ciwon zuciya. A razane ya ɗago yana ƙara kai dubansa gare ta a karo na biyu. Mamaki tsantsashin fada saman fuskarsa. Idan idanuwansa ba gizo suke masa ba, yarinya ce da ba za ta wuce shekaru sha tara zuwa ashirin ba wacce damuwa ce da ita da har da haddasa mata ciwon zuciya yana kyautata zaton da shi aka haife ta ya katsa tunaninsa ta hanyar cewa ku ba ta dukkan kulawar da ya dace yana faɗar haka ya fice Nana cike da mamaki ta ɗago da zimmar yi masa godiya, ta kuma buƙaci tafiya, san ba ta son zamanta wurin da aka fi ƙarfinta. Ta fi gane wa zuwa asibitin Murtala, can da take ganin mutane daidai ita. Duk da wani sa'in tana fuskantar hantara wurin likitocin duba da ba ta da ‘yan kuɗin da take biya. Wani lokaci ko na kati gagarar ta yake yi. sai ta nemi alfarma. Sau tari idan ana rubuta mata magani ba ta siya haka take ijiye takardar. Naslami da Nasara da kallon kallo suka bi juna cike da takaicin taimakon nana da Dr. Muhris ya yi. Sun kuma yi mamaki matuka duba da baya shiga harkar patient ɗinsa. Kodan tana ɗauke da ciwon zuciya ne a ƙananan shekarunta? ya sa ya tausaya mata sun bar wa zuciyarsa hakan ne sai ki tashi ki koma kan gado cewar naslami tana mata kallo mai cike da kaskanci a raunane na ta ɗago cikin muryarta mai sanyi ta ce ba zan zauna a asibitin nan ba ya fi ƙarfi na don allah ku yi min godiya ga dakta zan kallo tsara ta watsa mata ta ce ka ji gulmamma me ya hana ki faɗa masa da kanki kin ga wallahi ba za ki ja zamana masifa ba ya ɗauka korar ki makai ai ni mamaki ma ya sa na kasa ce ba komai daga ganin wannan ba ƙaramar makira ba ce cewar nas lami tana jifanta da kallo tamkar za ta hauta da duka ni dalla shi na mayar miki drip kina ɓata min lokaci Jiki sanyaye ta miƙe ta koma kan gadon ta kwanta. Tana jin ɗaci a zuciyarta ko da yaushe kyara da hantara take fuskanta ga dukkan mutanen da ta raɓa. Ta rasa wani irin baƙin jini ne Allah ya mata. Ta zama tamkar mujiya a cikin mutane. tamkar tana taɓa kashi aka ta kama hannunta ta mayar mata da dire bayan ta mata allura ta fice. Nurfan, ke daga jin wannan sunan kin san akwai harka. Matso matso ‘yar uwa, an ce matsalar ‘ya mace ta ‘ya mace ce. Albishirinki, Nurfan ya zo miki da abubuwa da dama kamar haka. Nurfan yana taimakawa mata wanda suke fama da matsalar sanyi wato infection. Sannan yana taimakawa matan da ni'imar su ta ɗauke gaba ɗaya mace ba ni'ima me mai gida zai yi da ita ai sai dai maneji yar uwa kin fi ƙarfin ai maneji da ke to ki sha wannan magani mai suna nurfan zai maido miki da martabarki a idanun oga macen da ta san kanta ba za ta bari a yi ba ita ba tabbas garin daɗi na nesa ko kin san nurfan na maganin ciwon mara na al'ada wata za ki ga duk wata sai ta ziyarci asibiti saboda tsananin ciwon mara to albishirinki da izinin Allah ga maganin matsalarki yana maganin duk wata cuta ta mahaifa kamar gurɓacewar al'ada rashin haihuwa yawan fitar ruwa mai wari warin gaba tusar gaba ƙaiƙayin gaba jin zafi a lokacin saduwa buɗewar gaba da kuma bushewar gaba rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure ƙurajen gaba kai da duk wasu matsalolin da ke addabar mata tabbas 'yar uwa Idan har kina fama da waɗannan matsalolin, ba yanda za a ki iya gamsar da mai gidanki ta ɓangaren kwanciyar aure. Tabbas wannan maganin mai suna Nurfan yana wanke mara ya fitar miki da dukkan wani datti na cikin mahaifarki. Domin murfi uku kacal za ki sha, za ki ga yadda fitsarinki zai koma. Za ki dinga ganin yadda kike fitsarar da datti da dukkan wani ƙazantar da suka cushe miki mara. sannan take zaki ji wata irin ni'ima tana sauka a jikinki za ki dinga jin yadda tsigar jikinki za ta dinga tashi na cewa tabbas ke ma yanzu kin cika mace ga masu matsalar rashin filin wato sha'awa su ma duka suna iya amfani da wannan magani mai suna nurfan wannan maganin mai suna nurfan naira dubu uku ne kacal sannan wannan maganin mai suna nurfan ba a samunsa a kasuwa a wajenmu kaɗai ake iya samunsa. Sannan a jikin kowane maganinmu akwai sunan kamfaninmu na Mirabi Collection. Akwai kuma nambar abokiyar nishaɗi da za ka iya yin magana da ita kai tsaye idan kana neman ƙarin bayani akan maganin. Domin akwai masu yin ƙarya da sunan kayan kamfaninmu na Mirabi Collection. Idan kana so ka yi odar maganinmu kai tsaye, ga hanyoyin da za ka bi domin yin odarka. za ka tura kuɗin ne ta wannan account number wato 2176147813 Samira Abdullahi Muhammad Zenith Bank. Bayan ka tura kuɗin za ka tura mana shaidar biya da kuma sunan garin da kake da namban wayarka da kuma adres ɗinka. Za ka tura mana ne ta WhatsApp ɗinmu a kan wannan nambar wato 090 31 81 06 24 shi ne sifili tara sifili uku ɗaya takwas ɗaya sifili shida biyu hudu don Allah wannan layin na WhatsApp ne kawai banda kira idan kuma kana neman wani ƙarin bayani ne za ka iya kiran manaja na ta nomba wayarsa kamar haka 091 24 27 11 80 shi ne sifili tara ɗaya biyu hudu biyu bakwai ɗaya ɗaya takwas sifili. Sannan kuma idan ka kira ba da ni za ka yi magana kai tsaye ba har sai ka yi magana da manaja na. Sai ka gaya masa dukkan abin da kake bukata. Bayan ka tura kuɗinka ne za ka iya yin magana da ni kai tsaye. Sannan muna iya aika magungunan mu kowane gari kuma kowace ƙasa a faɗin duniya. Da zarar ka yi oda maganinmu zai zo ya same ka har inda kake. Ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar ejen ɗina na Maiduguri kai tsaye domin za su iya samun magungunansu a nan Maidugurin. Za su iya sa ta nambar wayarsa kamar haka. Sifili bakwai sifili uku biyu huɗu tara huɗu tara tara tara. Ga mutanen Nasarawa lafiya kuma za ku iya tuntuɓar ejent ɗina akan nambar wayarsa kamar haka. Wato 081 60 36 87 55. Mun gode.